akhadhu fi ta'annut bi su'alihim an ainiha kamata yayi a ce sun nemi gafaran Allah amma maimakon haka sai suka kama tambayoyi na ta'annuti ga annabi Musa wa launiha yaya sadiyar take me launinta qalul ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya ka kira mana Allah mahaliccin naka ya mana bayani wace saniya kenan tunda an ce ku yanka saniya akwai wanda bai san abin da ake nufi da saniya ba sai suka ce a'a ka tambayi Allah ya gaya mana me ce ake nufi da saniya qala annabi Musa ya ce innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun magana ta fara tsanani da dai an ce ku je ku yanka saniya tunda sun tsananta Allah sai ya ƙara tsanantawa yanzu saniyar ta zamanto ta musamman innaha baqaratun saniya ce la faridun wala bikirun ba tsohuwa ba kuma ba budurwa ba awanun baina zalika tana tsakanin haka amma annabi Musa ya san ƙarshen al'amari in sun ƙara tsanantawa Allah ku shi ma zai tsananta domin inda ka karkata nan Allah yake bi da kai Allah ka tsare mu don haka annabi Musa ya ce musu faf'alu ma tu'maru shawara ta gare ku ku aikata abin da aka umarce ku falamma ukhbiru an zalika to an ba su labari ga siffan sadiyar ba tsohuwa ba kuma ba budurwa ba raja'u ila su'ali marratan salisa sai suka koma tambaya ta uku an ainiha game da ainihin saniyan qalu du'u lana rabbaka karoqan mana Allah mahalicin naka yubayyin lana ma launuha mun ji saniya ce ba tsohuwa ba ba budurwa ba yaya launin saniyan kuma yake qala innahu yaqulu sai yace to Allah yana cewa innaha baqaratun safra saniya ce ruwan kwai <clears throat> ka taba ganin saniya mai launin ruwan kwai tana da wuyan samu kaga da can an ce musu ita ba tsohuwa ba kuma ba budurwa ba da an samo kowace saniya tsaka-tsaki shikenan awanun bai na zalika amma yanzu tun da sun ƙara tambaya na ta'annuti Allah ya ba masaniyan wata siffa ta musamman wanda samunta yana da wahalan gaske na'am akwai ta da dai babu a ita da Allah bai umarni su samo ta ba Inna ha baqaratun safra <clears throat> saniya ce mai raunin ruwan kwai faqi'ul launuha tasurrun nazirin wannan saniya launin nata babu surki bi ma'ana tsantsan yalo take sannan kuma duk wanda ya kalle ta to sai ya yi murna duk wanda ya kalli wannan saniya sai ya yi farin ciki saboda kyan halittar da Allah maɗaukaki ya yi mata an samu wasu siffofi gaman guda uku na tsanantawa a kan abin da aka gaya musu a baya rabba قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما ta sha baha تشابه علينا suka ce ka roƙa mana Allah na ka yi mana bayani wannan kowace irin saniya kenan ba tsohuwa ba ba budurwa ba launin ruwan kwai wannan saniya ta rikitar da mu saboda innal baqara tashabaha halaina, wato shanu suna rikitar da mu tun halittar su daban-daban ne a ayyana mana ita to sai suka ce wa inna insha Allahu lamuhtadun mu dai idan Allah ya yi nufi masu shiriwa ne wanda albarkacin wannan kalma ya sa Allah maɗaukaki bai hallaka su ba don haka ya sa musulmi duk abin da zai ya ringa surkawa da insha Allah saboda kalmar da take bita bakinka Allah maɗaukaki yana rubuta ta akwai kalma wacce Allah ya yarda da ita akwai kalma kuma wadda Allah maɗaukaki yana fushi da mai faɗan irinta amma inda aka samu farkon maganar ta zuwa ta. an samu wata kalma na girmama Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin wannan kalma Allah yana iya yafe maka قال إنه يقول إنها بقرة Wata saniya ce, wadda babu والدباب tare da ita, kaga an samu ƙarin tsanantawa babu ƙasƙanci tare da wannan saniya tusirul arba kenan ba ta hudan gona wala taskil harsa kuma ba a amfani da saniyan wajen shayar da gona a shayar da shuka ban ruwa wannan saniya ba ta da ƙasƙanci lashiya tafiha babu wani surkin launi game da ita ƙalul ana ji ita bil haƙƙi lokacin suka ce yanzu ka zo da gaskiya kalmar da ake gaya ma annabin Allah me yasa Allah ya sanya wannan kissa cikin alkur'ani saboda ya zan ishara ga musulmi kuma kissan nan ta zo a cikin sura na biyu da ka ɗauko karatun eh, alkur'ani kana gama suratul fatiha sai ka shiga suratul baqara Allah maɗaukaki ya sanya wannan kissa me dalili shekul islam ya kawo wannan magana cikin littafin nan iktida'u siratul mustaqim dan ya nuna maka haɗarin saba ma annabin Allah suka ce ma annabi Musa yanzu dai ka zo da gaskiya fa ha suka yanka saniyan sun tafi sun nemo sun samu wa ma kadu yaf'aluna kamar ba za su yi ba saboda yawan sabani da suke ma annabi Musa alaihi salam wa iz qataltum nafsan fadara'atum fiha tunda an samu kun kashe wani rai kuna jayayya game da wanda ya kashe wannan mutumi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah mai fitar da abin da kuka kasance kuna ɓoyewa ne Allah matsaukaki ya umarci annabi Musa ya ɗauki wani sashi na saniyan ya doki jikin mataccen Allah ya tada shi yana tashi ya ce wane shi ya kashe ni ibn al ya ce wannan ƙisa ka dube ta da kyau yadda banu isra'ila suke saɓani ga annabin Allah kuma annabin nan yana ma cikin ulul azmi minar rusuli manyan manzanni na Allah madaukaki annabi Musa alaihi salam falamma ta'ayyanat lahum an riga an ayyana musu ga yadda saniyar take walam yabka ishkalun babu wata mushkila tawaqqafu fil imtisali duk da haka sun dakata sun ƙi biyayya ga annabi Musa alaihi salam walam yakadu yaf'alun ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم ka duba munin jahilcin banu isra'ila da zaluncinsu irin amsar da suke ba mu annabin Allah al'ana ita bil haqqi yanzu dai ka zo da gaskiya fa in aradu bi zalika annaka lam ta'ti bil haqqi qabla zalika fi amri al baqara ibn al qayyim yace idan suna nufin maganganun da annabi Musa yayi na farko babu gaskiya ne a ciki fatilka riddatun wa kufrun zahirun wannan maganar da suka yi tana nuna cewa sun yi ridda wa in aradu annaka la'ana bayyanta lana albayana tamma idan kuwa wannan kalma da suka faɗa yanzu ka zo da gaskiya suna nufin yanzu ne ka kawo bayani cikakke wanda za mu gamsu da shi saboda ita magana ba kowa ya iya ta ba babu mamaki suna nufin yanzu kai mana bayanin da za mu gamsu maimakon su faɗi wannan kalma shine suka ce yanzu dai ka zo da gaskiya to idan wannan magana suna nufin yanzu kai bayanin da za mu gamsu fi ta'ayinil baqaratil ma'muri bi zafiha to duk da haka dai fa zalika jahalun zahirin wannan yana gwada cewa suna da jahilci fa innal bayana qad hasala domin tuntuni bayani ya riga ya samu lokacin da annabi Musa ya ce musu inna Allah ya'murukum an tabbahu baqara Allah yana umurtan ku kuje ku yanka saniya fa innahu la ijmala fil amri wa la fil fi'li annabi Musa bai dunkula komi ba ya warware magana ga banu Isra'il wala fil mazbuhi me aka ce su nema saniya me za su yi da saniya su yanka ashe maganar a fili take don haka ba dalilin da za a ce ma annabi Musa al'ada ji ita bil haki yanzu ne ka zo da gaskiya magana tun farko a warware take faqad jaa rasulullahi bil haqq min awwal marra tun daga farko annabi Musa ya kaya musu gaskiya don haka ibn jarir a cikin tafsirinsa yana cewa daga cikin magabata akwai wani malami wanda yake cewa yaz'umu anna al-qauma irtaddu an dinihim wa kafaru banu isra'ila da suka yi wannan magana ga annabi musa dai sun kafurta sun yi ridda domin kalmar da suka ce al'ana ji'ta bil haqqi yanzu ka zo da gaskiya wannan kalma batanci ne ga annabin Allah kamar kana jingina ƙarya ne ga annabin Allah akwai malamin da ke da wannan fahimta inji ibnu jarir sai dai ibnu jarir ya ce walaysa al'amru kama inda indana mu a gurinmu a fahimtar mu inji al-imam tabari shugaban malaman tafsiri domin shi ne malamin da ya fara rubuta tafsiri Allah shi masa rahama daga cikin tafsirai da muke da su a wannan zamani ya ce wannan magana da banu isra'ila suka yi mu a fahimtar mu ba ma ganin cewa sun yi ridda me dalili li'annahum qad af'anu bi ta'ati bi zabhiha ai a ƙarshe sun yanka saniya kaga kenan sun yi biyayya ga annabi Musa duk da wannan shirman da suka dinga aikatawa wa in kana qawluhum allazi qalu li Musa jahlan minhum wa hafwatan min hafawatihim illa dai an samu maganganu waɗanda ba su dace ba sun gaya ma annabin Allah ka duba igasatul lahfat mujallad na biyu shafi na 313 don haka shekul islam ya ce tambayan da banu isra'ila suka dinga yi ma annabi musa dinnan wa fi su Alihi, mu dawo karatunmu yawan tambayoyi da suka yi ma annabi Musa an sifatil baqara game da siffofin wannan saniya allati amarahum bi zabhiha saniyar da ya musu umarni su yanka wannan yana gwada cewa banu Isra'ila mutane ne masu saba ma annabawan Allah yace lakin hadha al-ikhtilaf ala al-anbiya sai dai wannan sabawa da aka yi ma annabawan Allah huwa wannan saɓani da aka samu tsakanin mabiyan annabawa ya ce wallahu a'lam mukhalafatan lil anbiya duk sa'ilin da mabiyan annabin Allah wato mabiyan annabawa aka samu sun yi saɓani wannan saɓani kamar suna yin sa ne ga annabawa kama yuqalu kamar yadda ake cewa ikhtalafa an-nasu 'ala al-amir idza khalafuhu wato mutane sun saba ma shugaba me ake nufi sun saba umarninsa wal ikhtilaful awwal yace bayani akan sabani na farko da muke mukhalafata ba'dihim ba'da muna magana ne akan sabani na mabiyan annabawa suke tsakanin juna don magana kashi biyu ne shekul islam ya kawo cikin littafin nan ya fara magana akan matsala ta sabani tsakanin musulmi da musulmi yana nuna cewa akwai sabani wanda shari'a ta haramta akwai saɓani wanda babu laifi a samu tsakanin musulmi da musulmi sannan yanzu kuma ya taho da magana akan saɓa ma annabin Allah ya ce wa in kana al'amurani ko da shike dukka al'amura guda biyu din nan mutalazimai ne a haɗe suke ko dai a samu musulmai suna saɓawa tsakanin juna ko a samu musulmai sun saɓa ma annabi Muhammad dukkansu matsala guda ne wato innal ikhtilafa alal anbiya saba ma annabawa huwa al ikhtilafu fi ma bainahum shine sabanin da musulmi kan yi tsakanin juna wato yana nufin idan musulmi aka samu sabani tsakaninsa da dan uwa musulmi to a zahiri kamar yana saba ma annabi Muhammad ne saboda manzon Allah ya haramta a samu sabani tsakanin musulmi da musulmi tunda har aka samu wannan sabani kamar kenan mabiyan manzon Allah sun saba ma umarninsa fa inna lafza yahtamiluhu yace lafazin yana daukan abubuwa biyu dinnan summa al kullu kulluhu Sheikh islam yace sannan shi sabanin wato ya dawo bayani tsakanin musulmai yace saɓani kar kunu tanzil ana iya samun sa tsakanin musulmi da musulmi ta wajen haruffan alqur'ani wal huruf sannan ya kawo al idan aka ce al ana nufin salon karatun alqur'ani akan samu saɓani tsakanin musulmai in ma ta sashin lafuzzan alqur'ani din ko ta sashin salon karatun alqur'ani kamar fi hadisi ibn mas'ud kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullah ibn mas'ud mun karanta a can baya wa ya yakunu fi ta'wil sannan akan samu saɓani tsakanin musulmai hatta ta wajen fahimtar ayoyin alqur'ani kaga ana samun saɓani ta wajen lafuzzan alqur'ani ta wajen salon karatun alqur'ani ta wajen fahimtar ayoyin alqur'ani kama yahtamiluhu hadisu abdullahi bin amr kamar yadda hadisin abdullahi bin Amri yake dauka ah, sai yace fa inna haditha amr bin ya dullo ala zalika hadisin da amr bin shu'aib ya ruwaito yana nuna haka in kanat hadhihi alqissa idan dai wannan labarin ya tabbata kamar shekul islam yana ta baba game da ingancin wannan labarin labarin yana cikin al-musnad ce qala ahmad fil musnad al imamu ahmad ya rawaito labarin a cikin al-musnad a mujallar na biyu shafi na 196 حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن شعيب ya ɗauko labarin daga wajen mahaifinsa shi kuma ya ɗauko an jaddihi wajen kakansa waye kakansa shine abdullahi bin amrin don haka amr bin shu'aib jikan abdullahi bin amrin abdullahi bin amri yana cikin sahabban annabi muhammad abdullahi bin amrin radiyallahu anhu ya ce inna nafaran wata jama'a a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kanu julusan bibabin nabi wata rana suna zaune a ƙofar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam faƙala ba'duhum sai wasu daga cikin waɗanda ke zaune a ƙofar manzon Allah suka ce alam ya kulillahu kaza wa kaza ashe Allah bai ce kaza da kaza cikin alƙur'ani ba wato suna hira tsakanin juna wa qala wasu kuma sai suka ce alam yaqulillahu kaza wa kaza ashe Allah bai ce kaza da kaza ba me yasa Abdullahi bin Amr bai kawo maganar da suke muhawara a kanta ba saboda babu kyau a ba da labarin sharri duk abin da ya zamanto sharri ne to babu kyau a ba da labari domin lokacin da kake ba da labarin sharri wani yana ɗaukan maganarka ya fahimce ta hanyar da ya kamata a fahimta wani kuma sai ya ɗauki wannan sharrin ya yi aiki da shi kamar misali in aka ce sihiri babu kyau sai ka tashi misalin sihirin ga kamar a yi kaza da kaza to ka yi kuskure domin lokacin da kake misilta sihirin masu sauraron ka kashi biyu ne akwai wanda idan ya ji yana ɗauka a matsayin ishara duk sa'ilin da ya ga irin wannan zai guje shi wani kuma sauraro yake ka koya masa ma yadda zai yi sihirin don haka da ya ji sai ya je ya gwada sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune kofar gidan shi suke muhawara tsakanin juna wannan ya ɗauko ayar alkur'ani ga abin da Allah ya faɗa wancan ya ce ah to waje guda kuma shi ga abinda Allah ya faɗa ai suna muhawara tsakanin juna fa sami a zalika rasulullah manzon Allah ya ji wannan muhawara yana cikin gida fa kharaja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito abdullahi bin amr ya ce ka annama fuqi'a fi wajhihi habbur kamar an ɗauki ƙwayar rumman rumman shi ake ce mai olive da turanci kamar ƙwayar rumman aka jefa aka jefi kumatun manzon Allah da shi ƙwayar rumman ce don haka in ta fashe wato sai ya zama to wurin zaka ga ya zama jazur yana siffanta yadda fuskar manzon Allah ta canza jini ya taru a fuskar annabi ta wajen fusata da ka kalli sa ka san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu bacin rai kala manzon Allah yana fitowa ya ce bi haza umirtum yake gaya masa habbansa yanzu abinda kuke yi dinnan shine abinda Allah ya umarce ku ku yi au ko ko yace bihaza hadha bu'istum da irin wannan aka aiko aka yi aike gare ku A bihaza wakiltum wata riwaya yanzu da irin wannan aka wakilta ku an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din ku dinga daukan sashin littafin Allah kuna dukan sashi da shi inna ma ballatil umamu qablakum fi misli hadha abinda yasa al'umomi da suka gabace ku suka bace saboda sun yi irin abin da kuke yi jayayya game da maganar Allah kum lastum mimma hahuna fi shay'in duk abin da kuke muhawara akai din nan anan ba ku da wata hujja ta gaskiya akai shirme kuke in ji manzon Allah unzuru allazi umirtum bihi fa'malu bihi manzon Allah ya ce musu ku dubi duk abin da Allah ya muku umarni da shi ku dinga aiki da shi wallazi nuhitum anhu fantahu anhu abinda Allah ya ku bari ku bari abinda Allah ya ce ku yi ku yi amma shiga alqur'ani a dauko ayoyinsa ana muhawara a kai ana ƙoƙarin a nuna akwai tufka da warwara wannan wata hanya ce na saba ma Allah da kuma manzonsa wannan hadisin yana cikin al-musnad kuma yana cikin sunan abi dawud hadisi na 85 haka nan ibnu baffa ya kawo shi cikin littafin sa al-ibana mujallad na farko shafi na 239 da kuma Allah lika'i cikin littafin al-i'tiqad mujallad na farko shafi na 115 haka nan al-imam at-tabarani cikin littafin sa al-awsat akwai riwaya ma ta al-imam at-tirmidhi in ka duba sunan at-tirmidhi mujallad na 4 shafi na 443 wanda asalin hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na takwas in ka duba sahihu muslim ka ga wani sashi na wannan maganar yadda aka kawo ta a cikin riwaya ta al ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa sannan banda abdullahi bin amrin abu huraira ya ba da labari don kuwa yana cikin waɗanda suka yi wannan muhawara a ƙofar ɗakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce kharaja alaina rasulullah manzon Allah ya fito daga gidansa wa nahnu natanaza'u fil qadari riwaya ta Abu Huraira ita ta fito da maganar a fili shi Abdullahi bin Amrin bai yi bayanin abin da suke muhawara a kai ba amma Abu Huraira ya faɗa Abu Huraira ya ce muna jayayya ne game da matsala ta ƙaddara muke ganin kamar akwai tubka da warwara a tsakanin ayoyin alkur'ani wannan ya ɗauko aya da take magana akan ƙaddara ya faɗa wancan ya ɗauko wata aya da take nuna kamar waccan aya wato maganar wannan aya ta saba ma waccan aya kaga kenan muhawarar da suke yi ta shafi matsala ta kaddara abu huraira yace faka biba hatta marra wajhuhu manzon Allah ya fusata har sai da fuskarsa ta yi ja kamar yadda abdullahi bin amrin ya faɗa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yake musu tsawa yana ce musu in kun ga magana cikin alkur'ani ku ɗauka abinda Allah ya ce ku yi ku yi wanda aka hana ku ku bari daga wannan lokaci sahabban manzon Allah suka fahimci babu kyau shishigi game da ayoyin alkur'ani babu kyau mutum ya dinga jayayya dangane da ayoyin alkur'ani har ma malamai suka rubuta littafai musamman akan wannan matsala akwai wani littafi da ake ce masa mawqifu sahaba min al-furqati wal firaq ka duba shafi na 163 zuwa shafi na 171 akan haka ne ibn al-usaymin dan yana da wani littafi da yayi na sharhan wannan littafin shekul islam din iftida'us siratul mustaqim sunan littafin sa fathul mu'in fi ta'aliq ala iqtida'is siratul mustaqim a shafi na 72 ibn al-usaymin yace wa hadha allazi naha anhu rasul abin nan da manzon Allah ya hana a samu musulmai suna jayayya a tsakanin juna dangane da matsaloli waɗanda sun ka shafi ayoyin alkur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sahabbai sun bari ibn al-usaymin yace kad aula bihi kasirun mina nasi al'ada amma a yanzu mutane suna sha'awar haka zaka samu mutane musulmai suna muhawara game da hadisan manzon Allah da kuma ayoyin alkur'ani suna nuna cewa kamar akwai tufka da warwara hatta min talabatil ilmi har ma cikin ɗaliban ilimi ana samun masu wannan siffa wanda zai ɗauko wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna maka cewa yana warware wancan hadisin na manzon Allah allati zahiruha at-ta'aru zahiri kamar akwai tufka da warwara wanda ɗabi'ar ɗalibai in ji ibn al-usaymin shine su dinga ciro ire-iren waɗannan hadisai waɗanda kamar zahirinsu akwai tufka da warwara suna ƙoƙarin wato muhawara tsakanin juna a kai sun mai yuriduha ala nafsihi awwalan fa yatashakkaku fiha wa yaqulu mal jam'u bayna kaza wa kaza wa limadha qala Allah kaza wa qala kaza ka samu dalibi yana cewa me yasa Allah ya ce kaza cikin waccan aya me yasa kuma a waccan aya din yace kaza limaza qala rasulu kaza wa qala kaza me yasa manzon Allah yace kaza a cikin wancan hadisin a wannan hadisin kuma yace kaza fatajiduhu ahammu shay'in indahu an yajma'a an-nusus al-muta'arida zaka samu akwai ɗalibin da ɗabi'arsa ita ce ya tattaro hadisai waɗanda suke nuna tufka da warwara ko kuma ayoyin alkur'ani waɗanda kamar zahirinsu akwai tufka da warwara shi sake nan shi a gani duk da cewa babu ɗin amma akwai ayar da a zahiri zaka ga kamar tana warware wata aya saboda ilimin ka bai kai ka gane abinda ayat take bayani akai ba Tun mai yuridu ha ala nafsihi aw ala ghairi sannan ya ɗauko waɗannan ayoyin ya kai gaban malami saboda ya gwada iliminsa in ji ibn usaimin ya ce wa haza kun ga wannan ɗabi'a sadda babu taufiq wannan ɗabi'a idan ɗalibi ya samu to ya toshe ma kansa ƙofa na samun muwafaƙar Allah bare har ya samu ilimi mai albarka kuma gaskiya ne duk ɗalibin da ya zamanto ɗabi'arsa ita ce ƙoƙarin gano ayoyi waɗanda ya zamanto suna karo da juna ko hadisan manzon Allah waɗanda suke karo da juna wannan ita ce sha'awarsa ibn al-usaymin ya ce wannan ilimin sa ba zai yi albarka ba saboda ya saba ma abin da manzon Allah ya tsawatar akai wal insanu idza salaka hadha al-maslak fa sayasiru indahu shubuhatin azima lakin law salaka al-jadda allati kana alaiha salafu salih yaya magabatan kwarai suka nemi ilimin su shine ka sanya littafi a gabanka kana karatunka tsakaninka da Allah wa amana bil kitabi kullihi ka kuma yi imani da alqur'ani baki ɗayansa ka yi imani da hadisan manzon Allah baki ɗayansu kana cikin karatu sai ka iso kan wata mas'ala to lokacin bincike akan mas'alan yayi amma ba wai a samu ɗabi'arka ita ce ƙoƙarin tono hadisai waɗanda ke karo da juna ko ayoyi waɗanda suke karo da juna ba wanda ne abin da ba a so Allah shi samu gane ibn al-usaymin yace ihdaru hadha fa innahu khatir ku kiyaye wannan ya ku ɗalibai saboda ɗabi'a ce wanda take da haɗari duk ɗalibin da ke da wannan ɗabi'a ilimin sa bai albarka Allah shi kare mu wa qala mu ci gaba da karatu shekul islam ya ce haddasa yunus حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هندي الإمام أحمد يكاون حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله خرج على أصحابه وترانا يفتوم صحبانسا وهم يتنازعون في القدر يترد صحبي سنا جايا جمد مسألة تقدرة fa zakara shine sai ya ba da labarin wannan hadisin wa qala ahmad al imam ahmad yace haddathana anas bin iyab haddathana abu hazim an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi haka ne ko ya sake maimaita wacce riwaya ta abdullahi bin amr shine kakan amr bin shu'aib abdullahi bin amr yace laqad jalastu ana wa akhi ni da dan uwana mun zauna majalisan wani gurin zama ma uhibbu anna li bihi humrun ni'am wallahi da za a bani jajayen raƙuma ba na son su kamar farin ciki da nake Allah ya datar da ni na samu damar zama a wannan guri zama a gurin kuro ni'ima ce gare ni na fi farin ciki da wannan zaman fiye da dukkan wata ni'ima ta duniya in ji abdullahi bin amrin aqbaltu ana wa akhi da ni da dan uwana muka taho wa idza mashikhatu min ashabin rasulillah sai muka samu dattawa na sahabban manzon Allah manyan sahabbai saboda sahabbai wato matakai ne wato hawa hawa ne suna da daraja martabobi daban-daban akwai dattawa cikin sahabban manzon Allah waɗannan wato suna zaune kofar annabi sallallahu alaihi wasallam julusun inda babin min abwabihi abdullahi bin amrin yana cikin matasan sahabban manzon Allah fakarihna an nufarrika bainahum muka ji muka kyamaci ashe a ce mun kutsa cikin su mun zauna ashe kaga sahabbai su ya su ma suna girmama juna abdullahi bin amrin matashi ne akwai babansa amr bin al-asi yana cikin sahabban manzon Allah kaga kenan su sahabbai akwai matasa sannan akwai tsofi ya taho da shi da ɗan uwansa suka karas da manyan sahabbai suna zaune kofar manzon Allah yace sai muka kyamaci mu kutsa cikin su mu zauna fajalasna hujratan sai muka zauna a nesa wato hujratan bi ma'ana bi janbihim mun zauna a gefen su wuri guda to muna sauraron me suke faɗa zakaru ayatan min alquran sai muka ji sun ɗauko wata aya ne na Fata fatamarau fiha suna jayayya a kanta jayayyar ta tsananta hattar tafa'at aswatuhum sai da muryarsu ta ɗaga fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya fito cikin gida yana mai fushi kad ihmarra wajhuhu fuskarsa ta yi ja yarmihim biturab manzon Allah ya fito ya ɗebi ƙasa yana watsa musu kun ga wannan ke gwada cewa manzon Allah lalle yana cikin wato fushi da ɓace rai saboda an ɗauki wata hanya na halaka wannan dalili yasa manzon Allah ya tsananta ɓacin ransa gare su wa Kulu yana cewa mahallan ya qauli ku dakata ya ku jama'ata bihaza uhlikatil umam min qablikum kun ga abin da kuke yin nan a dalilin sa fa aka hallaka al'umomi da suka gabace ku bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim saboda sun saɓa ma annabawansu wa darbihim kutuba suka yi watsi da littafan Allah ba'daha bi ba'din suna ɗaukan sashin littafan Allah suna dukan sashi innal qur'ana lam yunzal yukazzibu ba'dahu ba'da shi alqur'ani ba a saukar saboda a ɗauki sashin a karyata sashi da shi ba wa inna ma nuzila yusaddiqu ba'dahu ba'da an saukar da alkur'ani ne saboda sashin sai ya gaskanta sashi ba zai taɓa yiwuwa a alkur'ani a samu tufka da warwara ba fama araftum minhu abin da kuka iya sani fa'amalu bihi ku yi aiki da shi wa ma jahiltum minhu abin da ilimin ku bai kai ku gane ba na alkur'ani farudduhu ila alimihi ku mayar da sanin sa ga masaninsa shine Allah abin da kuka sani ku yi aiki da shi abin da ilimin ku bai kai ku sani ba to ku ce Allahu a'lam Allah shi ya bar ma kansa sani yana cikin al-musnad mujallad na biyu shafi na 181 don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kanu yuslimuna wa yu'minuna wa yaqifuna haisu umir daga lokacin suka mika wuya ga manzon Allah idan sun ga ayar alqur'ani sam'an wa ta'atan fahimtar su ta kai su gane abin da Allah ya faɗa su yi aiki da shi abinda fahimtar su bata kai su gane ba sai su ce wallahu a'lam ka duba sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin sayyiduna ali yana ba da labari yace wata rana an yi rasuwa كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض أنت في جنائزة من ظن الله يدوكي ونتنكي ينا تشكك أسا كمر تناني yana cakan ƙasa da wannan tsinke kamar dai yana cikin zurfin tunani can jimawa faƙala sai ya ce ma min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min nar wa maq'aduhu min janna. babu wani mutum cikin ku face tuntuni an riga an rubuta wurin zamansa a wuta kuma an riga an rubuta wurin zamansa a gidan aljanna idan dan wuta ne tuntuni Allah ya riga ya sani ya rubuta wani dan wuta ne idan ɗan aljanna ne tuntuni Allah ya riga ya sani ya rubuta makomarsa sahabbai suka ce ya rasulallah afala nattakilu ala kitabina me zai hana mu dogara da wancan abin da aka rubuta wa nada'ul amala mu kyale aiki tunda da duk yadda ka kai ga aiki makoman nan da aka rubuta ita ce zaka me zai hana mutum ya bar aiki kala manzon Allah ya ce i'malu ku yi aiki fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu kowa Allah yana sawwake masa tafiya ne yana dosar makoman da aka rubuta zai tafi amma man kana min ahli sa'ada wanda ke cikin mutanen kwarai masu tafiya aljanna daga duniya fa yuyassaru li amali ahli sa'ada Allah zai sawwake masa ayyuka irin na ‘yan aljanna za ka ga duk aikin ‘yan aljanna mutum yake yi Allah zai sauwake masa wa amma man kana min ahli shaqa wanda ko yake cikin ‘yan wuta fa yuyassar li amali ahli shaqawa za a sauwake masa aiki irin na ‘yan wuta idan mutum makomarsa wuta ne to duk inda aka kai ga wa'azi bai samun shiriya za ka ga halinsa bai gyaruwa amma mutumin kwarai wanda dama can Allah ya rubuta dan aljanna ne za ka ga halinsa yana kyau yana gyara aiki yana ayyuka irin na 'yan aljanna bayan manzon Allah ya gama sai ya karanta ayoyin suratul laili fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wanda kaga yana ba da dukiyansa sadaka ya ɗauki dukiyarsa ya ba ma ɗan uwa sada zumunci ya ɗauki dukiyansa ya fitar zakka wattaka kuma kaga yana kokarin kiyaye dokokin Allah idan aka ce abu kaza ba kyau zaka ga ya bari abu kaza yana da kyau zaka ga yana aikatawa wa saddaqa bil husna idan an yi wa'azi ya gaskanta fasanu yassiruhu lil yusra Allah yace ce za mu sauwake masa har dai ya cimma makoma mai sauki wanda ita ce makomar aljanna wa amma man bakhila wastagna amma mutumin da kaga yana rowa yana nuna shi ya wadatu bai buƙatar wata rahama ta Allah madaukaki baya ba da sadaka babu sada zumunci bai fitar da zakka wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna in an yi wa'azi ya karyata fasanuyassiruhu lil usra wannan za mu sauwake masa hanyar tafiya makoma mai wahala ita ce makomar wuta Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa ashe aikin shi yake nuna makomarka idan ka bar aikin to kenan alamar makomarka wuta ne idan ka tsaya kana aiki to alamar makomanka aljanna wajibi ne mu yi imani da cewa tuntuni Allah maɗaukaki ya rubuta komi wajibi ne akwai hadisin ma riwaya ta al'imamu imam wanda manzon Allah yake cewa la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar babu wani bawa da zai tabbata mai imani sai yayi imani da qaddara khairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa a lokacin ne imaninsa yake cika don haka yasa imani da qaddara yake cikin rukunnan imani wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li duk abin da ya same shi dama can Allah ya rubuta zai same shi wa anna ma akhta'ahu lam yakun li yusibahu abin da ya kuskure shi dama can Allah bai rubuta zai same shi ba dole sai ka samu wannan imani kafin nan imanin ka yake kammala ka duba silsilatu sahiha hadisi da 2439 Allah ya faɗa cikin alqur'ani manzon Allah ya faɗa cikin hadisai tuntuni an rubuta komai wa kullu shay'in ahsaynahu Allah ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin a cikin suratu yasin dukkan komai mun kiyaye shi a cikin littafi mai bayani wanda shine littafin da Allah ya rubuta tun kafin a halicci duniya wata ayar kuma Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar dukkan komai mun halicce shi ne da kaddara kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana Allah ya rubuta ƙaddaran komai wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin. Hadisin yana cikin sahihu Muslim hadisi na dubu biyu da ɗari shida da hamsin da uku. Don haka duk abin da ɗan adam kaga ya yi a duniya wallahi ya yi shi ne ala mashi'atillah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ba ku isa ku yi nufin wani abu ba sai fa idan Allah tuntuni ya yi nufinsa duk abin da kaga ka yi nufin aikatawa wannan abin ba za ka cin masa ba sai fa in ya dace da nufin Allah yadda Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin suratu takwir aya ta 29 a wata ayar kuma Allah ya ce wala taqulanna li in, inni fa'ilun zalika gadan illa an ya sha Allah karka ce gobe zan yi kaza ka jingina da cewa fa sai Allah ya yi nufi domin idan Allah bai yi nufi ba ba a rubuta tuntuni a wancan littafin za ka yi ba wallahi ba za ka yi ba alam ta alam Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi ashe baka sani ba Allah ya san abin da ke sama da ƙasa a suratul hajji aya ta goma sha shida yace inna zalika fi kitabin ai wannan yana cikin wani littafi tuntuni an rubuta inna zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah don haka sahabbai sun sake sun miƙa wuyansu ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sun dakatar da tambaya game da al'amari na ƙaddaran Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya tabbata cikin alƙur'ani sun gaskanta abin da iliminsu ya kai su gane sun ɗauka wanda iliminsu bai kai su gane ba sun bar shi ga Allah tabaraka wa ta'ala har ba Allah yake gargaɗi ga sahabbai وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره da zaran kaga wasu suna shishigi game da ayoyin Allah to ka kauce karka yadda ka zauna tare da su sai sun canza babin hiransu wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin karka yadda ka zauna tare da mutane azzalumai a suratun nisa wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha idan kuka ji wasu suna izgili da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi kar ku zauna tare da waɗannan mutane sai fa sun canza babin hiransu innakum idan mislahum da zaran kun zauna wurin da ake mummunan hira to da ku da su matsayinku guda inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a duk wanda zai zauna da munafiki to a ranar alkiyama da shi da munafikin makomarsu guda munafikai da kafirai Allah yana hada su wuri guda cikin azaba Allah shi kare mu sahabbai sun daina magana akan abin da ya shafi mutashabihil qur'an dukkan wata aya wadda ta zo cikin alkur'ani in ma tana magana akan ƙaddara ko tana magana akan siffar Allah sahabban manzon Allah ba sa magana a kanta da sun karanta sai su wuce shiru haka rayuwarsu take haka manzon Allah ya bar duniya ba su sake tambaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wata matsala da ta shafi ƙaddara. ko ta shafi wani hukunci na Allah ta wata wata'ala ga bawa ba har aka kai ga zamanin sayyiduna Umar wata rana wani mutum ana kiran shi Subaigu Sabigu sai gashi cikin Madina da ya zo Madina sai yana kokarin bin sahabban manzon Allah yana musu tambayoyi ga waccan magana da Allah ya yi akan kaddara to idan Allah ya ƙaddara al'amari ga bawa dama can ya rubuta cewa bawa zai tafi wuta to shin Allah bai zalunci wannan bawan ba kaga an fara sanya tunani cikin hukuncin Allah ya je ya tambayi wannan sahabi ya koma ya tambayi wancan sahabi labari ya iso ga sayyiduna Umar yanda Sulaiman bin Yasar ya bada labari littafin al-Imam Darimi in ka duba zaka ga wannan kissa faja'ala yas'alu an mutashabihi al ayoyin da wato akwai rikitarwa wajen fahimtansu domin suna nan da yawa cikin alkur'ani kamar misali ayoyi da suke magana akan hukuncin kaddara da ayoyi da suke magana game da siffofin Allah waɗannan duka suna cikin mutashabihil qur'an fa arsala ilaihi umar sayyidina umar ya aika a kira shi wa kad a'adda lahu arajinan nakhli kafin ya zo sayyidina umar ya sa an yanko masa wani reshen dabino tsuman ya gyara bulalarsa da kyau ya ɓoye da ya zo ya zauna gaban shi lokacin sayyiduna umar shi ke halifa man an waye kai ba mu san ka ba a garin nan sai ya ce ana abdullahi sabigu ni bawan allah ne mai suna sabig kaga zakin baki bawan allah waye ba bawan allah ba fa akhadha umaru urjuna min tilka arajil sayyidina Umar ya ɗauko tsuman giya guda don suna da yawa a bayan shi ya tara hu ya dinga zuba mar dorina wa sannan ya ba shi amsa ya ce sunanka Abdullahi Sabigu ko bawan Allah Sabigu ana Abdullahi Umar ni kuma sunana bawan Allah Umar faja lahu garban ya dinga dukansa hatta da miya asuhu sai da kansa ya yi jini da kansa ya hidda jini faƙala sai ya ce masa ya amiran mu'minin ya kai shugaban masu imani hasbuka ya isa haka kad zahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si wannan tunanin da nake samu a kaina yanzu ya tafi kaga bugu ya kau da shi yana cikin littafin lalika'i sharhu usul al-i'tiqad wanda da a ce akwai annabin da Allah zai turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyiduna umar ne ya ladabtar da shi domin aiki ne na shugaba ya yi ƙoƙarin ya taho da bid'ar da ba a same ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sahabbai ba su yi shishigi game da al'amari na ayoyi waɗanda akwai rikitarwa wajen fahimtar su ba misali al'amari na ƙaddara don haka ibnu batta cikin eh, al'ibana mujallar na farko shafi na 238 ce wa kad kala salafuna wa a'immatuna rahmatullahi alaihi magabatanmu tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai ya al-kalama fil qadar idan aka ɗauko maganar kaddara sai su kama bakin su gum in dai aka ce magana ce akan kaddara sahabi bai ce komi hakanan tabi'i bai ce komi tabi'in tabi'i bai ce komi ba za ka taɓa ganin wani ya yi bayani akan matsala ta ƙaddara ba wa hauna an husumati ahlihi wa muwaba'atihim alqawl ashaddun ashaddun nahay magabata suna hana zama da mutumin ma wanda ke muhawara akan matsala ta ƙaddara don haka al mu tirmizi in ka duba littafinsa yayi babi musamman mujallar na hudu shafi na uku babu ma a fi tashdidi fil khawd fil qadar wannan babi bayani ne akan tsanantawa da malaman sunna suka yi kada musulmi ya shiga hira akan matsala ta kaddara hakanan Allah lika'i cikin littafin sa al-i'tiqad mujallar na hudu shafi na bakwai. ya kawo fi siyaqi ma ruwiya anin nabi fi nahyi anil kalami fil qadar wal jidal fihi wal amra bil imsaki anhu ya kawo hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi sallam ya hana musulmai magana akan matsala ta kaddara da jayayya akan matsalar kaddara a kame baki a yi shuru al'imamu ahmad bin hanbal shi ma haka nan ya sanya a littafinsa saboda Allah maɗaukaki ya riga ya faɗa cikin alkur'ani la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayan Allah dan me kai kaza amma faɗan adam shi ake tambaya shi Allah ya fi ƙarfin kai tuhuma gare shi wannan aya ce ta alkur'ani don haka babu kyau musulmi ya yi tuhuma game da wani hukunci na Allah maɗaukaki falhazara kullal hazar don haka ya kamata mu kiyaye kar mu yadda nazaran wa fikran wa waswasatan ma ta wajen bincike ma ta tunani imma ta waswasi a samu musulmi yana suranta al'amari na ƙaddaran Allah an riga an hana wannan ita ce aqidar sahabban annabi Muhammad aqidan tabi'ai aqidan tabi'in tabi'ai don haka al-Imam tahawi in ka duba sharh al-aqidati tahawiya yayi magana mai tsawo yace faman sa'ala lima fa'ala wanda har ya soma tambaya don me Allah yi kaza faqad radda hukumar kitabi to ya tura hukuncin alƙur'ani. wa man radda hukumar kitab kana min alkafirin wanda duk ya tura hukuncin alƙur'ani ya tabbata cikin kafirai da zaran ka fara tunani don me Allah yi wuta don me Allah yayi aljanna don me Allah ke hana wani yayi imani domin baka imani sai da izinin Allah kafiri bai kafurci babu izinin Allah mai imani bai imani babu izinin Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunna kar ka yadda ka shiga da tunani ko da bincike wannan haramun ne da zaran ka fara to kana ban kwana da imani har ma malamai suke ba da labari kamar misali al tabrani ya kawo labarin da Abdullahi bin Abbas ya bayar wannan hadisin ba a jingina shi da manzon Allah ba Abdullah bin Abbas ya ce lamma ba asallahu Musa lokacin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam wa anzala alaihi taurata Allah ya saukar ma annabi Musa da littafin at-taura qala annabi Musa sai ya ce Allahumma innaka rabbun azim ya Allah kai mahalicci ne mai girma babu abin da ya cancanta abauta masa sai kai walau shi'ita an tuta'a la'utita saboda ƙarfinka da ka ga dama duk duniya ba za a samu kafiri ba walau shi ita Allah tusa ma usita inda ka ga dama kar a saba maka babu wanda zai saba maka don haka ana saba maka ne da izininka ana maka biyayya ne da izininka wa anta tuhibbu an tuta kuma ka gaya mana kana son a bi ka. wa anta fi zalika tusa kana son a maka biyayya baka son a saba maka amma kuma da izininka ake saba maka fa kaifa ya rabbi ya haka kaga ya fara shiga al'amari na kaddaran Allah sai Allah ya masa wahayi wannan ayar dai ta alqur'ani inni la us'alu amma af'al wa hum yusalu ba a tambaya na dan me nayi saboda karfin iko na in kaji an yi tambaya bayi don haka annabi Musa fantaha Musa take Abdullahi bin Abbas ya ce annabi Musa sai ya kama bakinsa ya gum haka nan har ya game rayuwarsa falamma ba asallahu Uzaira lokacin da Allah ya aiko uzairu wa anzala alaihi taurata aka sake saukar masa da littafin at-taura ba'da ma kana rafa'aha an bani isra'ila saboda daga baya Allah ya ɗauki at-taura ga bani isra'il zamanin uzairu aka sake saukar da at-taura gare shi hatta kala man kala saboda tsananin darajan da uzairu ya samu tsakanin banu isra'ila har ma aka samu waɗanda suke cewa uzairu ibnullah uzairu ɗin nan ɗan Allah ne kamar yadda nasara suke cewa isa ɗan Allah ta'ala an qaulihim uluwan kabira lokacin da aka aiko uzairu kala sai shi ma irin waccan tambaya ta annabi Musa Allahumma innaka rabbun azim walau shi'ita an tuta'a la da dai kaga dama da an maka biyayya walau shi ita Allah ta usama usita da kaga dama ba a saba maka wa anta tuhibbu an tuta kana son a maka biyayya wa anta fi dalika ta usa gashi mutane suna saba maka fa kaifa ya rab ya akai haka Allah ya masa wahayi anni la us'alu amma af'al ba a tuhuman dan me nayi saboda karfin iko na wa hum yus'aluna bayina su ake tambayar su dan me suka yi kaza amma ni ba a tambaya ta dan me nayi kaza fa abad nafsuhu ai hatta sa'ala aidan uzairu sai kuskure ya sake samun sa ya sake irin wannan tambaya ga Allah Abdullahi bin Abbas ya ce sai Allah madaukaki ya ce masa amma inni la aj'alu uqubataka a ukubar da zan maka da ka ƙi jin abin da na hana ka ukubar da zan maka an amhu wa ismaka min al-anbiya zan shafe sunanka idan ana kirga annabawa ba za a kira ka ba a matsayinka na annabin Allah in ba da umarni ka ki fala tuzkaru fihim ba za a sake kiranka cikin annabawan Allah ba famaha ismahu min al-anbiya sai ya shafe sunansa daga annabawa falaysa yuzkaru fihim Abdullahi bin Abbas ya ce don haka ba a kiran sunan Uzairu cikin su wa huwa nabiyyun Abdullahi bin Abbas ya ce kuma gashi annabin Allah ne inji Abdullahi bin Abbas falamma ba'asa sallahu Isa ana nan sai kuma Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam wa ra'a manzilatahu min rabbih ya ga matsayin da ya samu wa allamahu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa yubri'ul al akmaha wal abrasa wa yuhyi mauta bi iznillah فقال سيتي اللهم إنك رب عظيم لو شئت أن تطاع لأطيت ولو شئت أن لا تؤصى ما أصيت وأنك تحب أن تطاع وأنت في ذلك تؤصى فكيف يا رب irin waccan tambaya ta annabi Musa ta yaya haka ake saba maka wanda kuma kana da iko da zaka hana a saba maka sai Allah ya ce to ba kai ne na farko ba ka ji abin da annabi Musa ya yi ga amsar da na bashi ga abin da uzairu ya yi inni la us'alu amma af'alu wa hum yus'aluna ba a tuhumata wa anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kai manzo na ne tuhuma ba taka bace wa kalimati alqaitu alqaituka ila maryam kalma ta ce na jefawa maryam wa ruhun minni wani ruhi ne daga wajena khalaqtuka min turabin na halicce ka daga turbaya summa qultu laka kun fakunta na ce kasance sai gashi ka kasance la lam tantahi duk da wannan martaba da na baka isa in baka bar tuhumata ba la'af'alan na bika kama fa'altu bi sahibika bayna yadayka abinda na ma'uzairu zan maka inni la us'alu amma af'al ba a tuhuma na dan me nayi saboda iko na wa hum yus'aluna annabi isa ya ce an gama fa jama'a isa man tabi'ahu yana fita ku sai tara almajirai wa kala musu to alkadaru sirrun lahi fala tukallifu kun ga kaddara sirri ne na Allah kada wani ya yi shishigi akan al'amarin kaddara wannan magana tana cikin littafin al-Imam al-Baihaqi Sifat ana samun littafin ah, wanda ko ya dace da magana da sayyiduna Ali yayi dan abin nan da Annabi Isa ya faɗa haka nan sayyiduna Ali ya faɗa yana cewa alƙadaru sirrullah ƙaddara sirri ne na Allah don haka kar ku yadda ku shige shi babu yadda za a yi ɗan adam ya san sirrin da Allah maɗaukaki ya ɓoye mara don haka in ka duba tarihin magabata haka za ka samu suna faɗa duk da cewa abdullahi bin abbas cikin wannan kisa yana cewa uzairu annabin allah ne akwai hadisin manzon allah wanda ke cikin silsilatu sahiha hadisi na 2217 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 5524 ma adri a uzairun nabiyyun huwa amla annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ban sani ba uzairu annabin Allah ne ko kuwa ah, wanda kuma akasarin malamai suna tafiya akan haka ba a sanya uzairu cikin annabawan Allah duk da cewa akwai masu fahimtar annabin ne wannan ita ce aqidan salafus salih jingina al'amari na ilimin ƙaddara ga Allah tabaraka wa ta'ala in ka duba sahihu sunan abi dawud da sauran littafai zaka ga inda aka ɗauko maganar sayyiduna ali hakanan al-imam auzai wanda ibn Abdulbarri ya ɗauko maganarsa yana cewa min Allah ta'ala a tanzil aikin Allah ya saukar ya gama ya saukar mana littafi wa ala rasulihi at aikin manzonsa ya isar manzonsa ya gama ya isar mana sakon Allah wa alaina at-taslim aikinmu mu miƙa wuya babu tuhuma in ji al-imam al-auza'i ka duba littafin ibnu abdul barri at-tamhid mujallal na shida shafi na goma sha hudu haka nan ya ɗauko maganar sayyiduna ali da maganar magabata irin su al-imam malik bin anas Allah ya ji kansa wannan ita ce aqida na salafus salih aqida ta ahlus sunna Allah madaukakin sarki ya musu rahama nan zamu dakata kuma insha Allahu karatunmu ya tsaya kenan sai zuwa bayan azumi idan Allah ya kai mu da rai Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku akwai tambayoyi wannan ya ce menene hukuncin mutumin da ya yi ƙoƙarin sada zumunci da wani ɗan uwa nasa amma shi ɗan uwan baya kula shi har ɗan uwan shi daga baya ma ya yi fushi ya daina ya yi kuskure bai kamata ya bar alkhairi saboda dan uwa ya kiyasa ya sada zumuncinsa ba bai kamata ka bar sada zumunci saboda shi dan uwanka da kake sada zumuncinsa din ya ki ya sadar da nasa zumuncin gare ka ba komai laifinsa kamata ya ce kayi hakuri kana masa nasiha wannan amsa tana cikin fatawar ta da'ima mujallar na 25 shafi na 318 wanda ce yana da wata bukata don haka yake neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu baki ɗaya. mai tambaya ta gaba ya ce shin dukkanin jaraba wanda mutum wato ya samu kenan a rayuwarsa a dalilin zunuban da ya aikata kenan bisa karatun da ya gabata wancan mako babu shakka haka ne ayar alkur'ani suratul shura aya ta talatin wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum musiba in ta same ku dalilin abin da hannunku ya aikata ne inji Allah wa ya'fu an kasir kuma Allah ya yafe muku da yawa ne ma eh? eh? hadisin sha biyu eh, raka'a sha ɗaya na jazakumullahu khairan tazo ina magana akan na filon annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare maimakon in ce sha ɗaya sai na ce sha biyu Allah madaukaki ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayani cewa zunubin in kaga musiba ta same ka dalilin abin da ka aikata ne yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 7732 babu shakka haka ne in ka ga musiba ta same ka ka duba laifinka shi yasa aka fi son mutumin da ke da bukata wajen Allah ya fi yawaita istighfari akan roƙon Allah saboda sai Allah ya gafarta maka kafin nan kake samun rahamarsa wannan ya ce mai hukuncin wanda ya yi sallar ƙasar da liman limamin da ba matafiyi ba ne wato matafiyi ya bi limami zaunanne ina tamanin yana nufin sai ya yi sallama kenan ko kuwa bai cika sallar a hudu ba idan matafi ya bi imam zaunan ne bai cika sallarsa ba sallar bata inganta ba mun karanta wannan tambaya a baya amsa tana cikin fatawar da imam mujalla na 32 shafi na 466 mai tambaya ta gaba ce ya dace idan mutum na sauraron wa'azi a kaset idan mai wa'azi na addu'a kai ma ka ɗaga hannunka babu ko amin ba za ka ce ba an riga an gama addu'an tuntuni wannan kasar kake ji ka duba fatawar lajinati da'ima za ka ga amsan mujallar na 24 shafi na 256 kamar kana kallon ana sallan tarawih ko wani malami yana karatun alkur'ani sai karanta aya ta sujuda ba za ka yi sujuda ba saboda abin ya riga ya wuce wanda ya ce menene hukuncin mutumin da za a ce an ga watan ramadan ya ce ba zai yi azumi ba har sai ya gani da idanunsa wannan kuskure ne babu shakka yana cikin fatawar lajnatu da'ima mujallal na goma shafi na 88 wannan mai tambayar gaskiya na kasa karanta abin da ya rubuta ya ce ni ne muka sa sa isa da matata to daga nan ban san me a gaban ba sai ya haƙuri na gaba ya ce me hukuncin ganin tsiraicin mata ga miji miji da matarsa halal ne su ga al'aurar juna halal ne miji ya kalli al'aurar matarsa haka ita ma ta kalli al'aurarsa amsa tana cikin fatawar lajnatin da'ima ita ma mujallar na goma sha tara shafin ɗari uku da hamsin da tara wannan ya ce daidai ne a yi biyayya ga dokoki wato kenan wanda aka tsara a ƙarƙashin kafirar gwamnati daidai ne ka yi biyayya musulmi ya yi biyayya ga kowace doka in ba ta saba mata Allah ba kar ka manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai su hijira zuwa Ethiopia a lokacin sarkin Habasha din nan kafiri ne sahabban nan da suka yi tafi hijira zuwa Habasha sun yi biyayya ga annajashi a kenan halal ne musulmi ya yi biyayya ga kafirin shugaba a ka'idar ita ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba ma kafiri ba ko musulmi ne ya ba da wata doka wadda ta saba ma ta Allah ba za a ɗauke ta ba wanda ya ce ina son a yi min bayani game da sujudar karatun alkur'ani shin wajibi ne ko ko a'a idan kana karanta alkur'ani ka kawo ayar sujuda ba wajibi ba ne ka yi sujuda sunna ne don haka yasa al al-bukhari in ka duba sahihul bukhari musamman ya ware babi babu man ra'a azza wa jalla lam yujibu sujuda Allah bai wajabta sujuda ga musulmai ba a lokacin da suke karatun alqur'ani ya kawo hadisi na dubu da saba'in da bakwai in ka duba zaka gani ko fathul bari mujallar na biyu shafi na ɗari biyar da hamsin da takwas sunna ne ga mai karatun alqur'ani in ya kawo ayar sujuda ya sujuda ba wajibi ba ne wannan ce na kasance ina aiki a ma'aikata ta gwamnatin tarayya mai kulawa da harkokin caca to menene matsayin mu ma'aikatan wannan hukuman to har sai an gaya maka ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan Allah ya ce a kul kuka ba da haɗin kai wajen zunubi da adawa tsakanin musulmai ko aikata zunubi haramun ne ga musulmi ya zamanto ya ba da gudunmawa wajen saɓon Allah sai wannan ya ce shin al'asbat annabawa ne al'asbat ana nufin gidaje goma sha biyu na zuriyar annabi yaqub alaihi salam zuriyar annabi yaqub gida goma sha biyu su ake kira al'asbat wanda in ka duba aljami'u li ahkamil qur'an tafsirin al'imamil imam ko na ibnu kasir zaka samu wannan fassara Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakurai Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa kar mu manta da dan uwa Dr. Ahmad Gumi cikin du'a'in mu a ko da yaushe Allah madaukaki ya fitar da shi wannan jarabawa da ya samu kansa da kuma yan uwa a ko ina suke Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abubuwan da muka faɗa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad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 girman jikinsa da kaɗan da kaɗan har zuwa zamanin da muke ciki a yanzu ka duba sahihul bukhari hadisi na 6227 da sahihu muslim hadisi na 2841 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaqallahu adama suratu tulihi sittuna zira'an hadisi ne muttafaqun alaihi tsawon annabi adam a lokacin da aka halicce shi zira'i sittin ne zira'i shine tsawon hannunka sau sittin kaga kenan baka hada tsawon annabi adam da tsawon mutum a wannan zamani sannan ka koma ka ɗauko hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin siffan yan wuta kamar misali hadisin da al'imamu muslim ya rawaito hadisi na 2851 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nabul kafiri misla uhudin wa gilabu jildihi masiratu salasin haƙori na kafiri wanda za a sa a wuta ɗan wuta a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce fiƙar haƙorinsa girman haƙorin ya kai tudun dutsen uhudu ga wanda ya taɓa zuwa madina a duk garin abuja babu dutsen da ya kai girman dutsen uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce girman haƙori guda na kafiri ɗan wuta ya kai girman dutsen uhudu wa gilazu jildihi masiratu salasin kaurin fatan jikinsa kuwa tafiyan kwana uku ne idan ko za ka kwatanta da waɗancan mutane da Allah maɗaukaki ya siffanta su da aljabbarun mutane ne masu girman halitta a zamanin annabi Musa akwai hadisin da ke cikin kitabu sunna littafin ibnu asim rahimahullahu ta'ala wanda malaman hadisi da dama sun ce hadisin ya inganta kamar misali Ibn hibban a littafinsa hadisi na 7486 hakanan al-imam hakim ya inganta hadisin a cikin al mujallar mujallal na hudu shafi na 595 muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisin cikin silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari ɗaya da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gilabu jildil kafiri kaurin fatan kafiri isnani wa arba'una zira'an bi zira'il jabbar manzon Allah ya ce kaurin fatan kafiri wanda za a sa a wuta zira'i arba'in da biyu ne amma zira'in ba na mutum da ke rayuwa a wannan zamani ba waɗanda suka yi zamaninsu na da jabbaru na ɗin nan zira'insu sau arba'in da biyu to kaga in za ka yi amfani da zira'in ka kai kuma a yanzu sai ka ɗauko wancan hadisi na al'imamu muslim gilabu jildihi masiratu salasin kaurin fatan ɗan wuta tafiya kwana uku ne kenan in kana son ka daidaita halittar mutumin da ya yi zamani da annabi musa ɗin nan waɗannan mutane da suke cikin uh, ƙasar da Allah ya ce wa banu Isra'ila su shika wanda ake ce ma jabaru idan kana son ka kwatanta girmansu da girman mutum a wannan zamani sai ka kwatanta da waɗannan hadisai wancan riwaya ta al'imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaurin fatan uh, ɗan wuta tafiyar kwana uku ne uh, amma idan jabbar shine wanda zai auna tsawon a kaurin fatan ya ce to zira'insa arba'in da biyu ne me bambanci da ke tsakanin kai da aka ce tafiyar kwana uku da kuma zira'ina arba'in da biyu alal aƙalli wannan yana gwada maka cewa mutanen suna da tsawon gaske manyan mutane ne a wannan zamani sannan akwai hadisin abu huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ma baina man kibai alkafir masiratu salasati ayyamin lirakibil musri' hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim tsakanin kafaɗa